gaba ɗaya sai su yi imani to a wannan rana duk wanda bai imani ba sai a rannan imaninsa ba zai masa amfani ba a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira abu guda uku idan suka bayyana imani ba zai wa rai amfani ba matukar ba ta yi imani ba sai a rannan abu na farko tolo shamsu min magharibiha rana ta hudo ta yamma abu na biyu khuruju dajjal dujal ya fito abu na uku dabbatul ardi ranan da wata dabba za ta fito cikin ƙasa wa yaza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun waɗannan ayoyi guda uku a rannan duk wata rai da bata yi imani ba sai a ranar ba zai mata amfani ba wani hadisin daban riwayar Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a yamma akwai wata katuwar kofa fadinta tsawon tafiyar shekara saba'in ubangiji ta'ala ya barta a buɗe don karɓar tuban bayi ka tuba in tuba mu tuba don Allah ya karɓi tubanmu daga zunubanmu tana nan a buɗe ba za a rufe ta ba sai ranar da rana ta hudu ta cikinta idan rana ta hudo ta cikin ta to daga nan za a rufe ta to daga nan kuma duk wanda bai tuba ba sai a nan ba za a karɓi tubansa ba shi da yau mai yati babu ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intazuru inna muntazirun ce da su ku yi zaman jira ni ma ina zaman jira tare da ku sai Allah ta bi إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إن الذين فرقوا دينهم للي gida-gida, wannan ya can wannan ya tafi nan wannan ya ɗauki wannan matsaya wa kanu an suka kasance ƙungiya ƙungiya kaso daban-daban lasta min fi shay kai baka cikin su Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi ba kai ba su kai din daban kake da su innama amruhum ila Allah sanu dai lamarin su na wajen ubangiji rarrabuwar mutane idan raba aiki ne wannan sun dauki bangaren gina makarantu wannan sun dauki bangaren kakkafa asibitoci wannan sun dauki bangaren da'awa a cikin gari wannan sun ce mu bari mu tafi ƙauyuka wannan sun ce mu bari mu karantar da musulmai wannan sun ce mu bari mu kira maguzawa ko waɗanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci rarrabuwar ayyuka dan nau'antuwar ayyuka dan ayyukan suna da yawa wannan babu laifi ta yadda wannan kungiya ba ta adawa da waccan waccan kungiya ba ta maimaita aikin waccan waccan kungiya tana kawance da waccan wannan babu laifi rarrabuwa wadda suke abin zargi rarrabuwa ta faɗa da juna ta gaba da juna ta kafirta juna wannan ita ce abin zargi sannan idan kana so ka haɗe kan mutane ba ka cewa wane ya daina zargin wane wane ya daina kushe wane wane ya daina kaza wane ya daina kaza kowa ya yi shiru ba haka ake cewa ba abinda ake cewa kai wane mai kake faɗa bari mu auna shi kan sikeli Qur'an da Qur'anin hadisi inda kai kuskure ka daina inda kai daidai ci gaba da faɗa kai wane mai kake yi bari mu auna kan sikelin Qur'ani da hadisi inda kai kuskure daina inda kai daidai ci gaba wannan haka ake yi amma sai a ce jama'a da Allah mu haɗu mu daina zargin juna mu daina koshi juna wannan kalma in za a faɗa so miliyan ba za a iya gaskata ta fita fuskar aiki domin in na ce zan yi sunna da na so da ban so ba na yi raddi gare ka kai da kake bid'a in ka ce za ka yi bid'a da ka so da baka so ba da niyya da ba da niyya ba a raddi kake mun ni da nake sunna lokacin da kake tijaniya raddi kake wa mai kadiriya lokacin da kake kadiriya raddi kake wa mai sunna lokacin da kake sunna raddi kake wa duka waɗancan wannan komin ki komin so haka abin yake ashe yadda ake marmare matsaloli shine sai a kawo abin da wani yake da abin da su wani suka ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila amma kar mu ce wai ta'alau linata'awan fi mattafaqna fihi wal ya'dhur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi ko zo mu yi taimakekeniya da juna akan inda muka yi ittifaki mu bai wa juna uzuri akan inda muka yi sabani a'a yadda ka'ida take ta'alau linata'awan fi mattafaqna fihi wal yansah ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi ko zo me mu yi taimakekeniya da juna akan inda muka yi ittifaki mu yi wa juna nasiha da kyakkyawan zance bil hikmati wal mau'izatil hasana wal mujadala billati hiya ahsan cikin abin da muka yi sabani idan muka yi sabani kar mu kafirta juna kar mu zagi juna kar mu ci mutuncin juna ka baje kolin dalilai in baje kolin dalilai ka kawo hujja in kawo hujja ka kawo dalili ka faɗi gaskiya wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba to wannan shine abin da yake wajibi ne amma mu ce a kowa ya shiru ba yadda za a yi in yi shiru kai ma ba za ka yi shiru ba shi ma ba zai shiru ba wannan karya ne ba fa wanda zai shiru ba dole sai kowa ya ce amma idan za a ce karka ka zagi kar in yi zagi a'a ka faɗi magana sak ka faɗi sunna kaulan wahida ka faɗi hadisi ka faɗi qur'ani in ma ba a gane ba ka yi fotokofi na littafi ka faɗa a gane to shikenan yanzu dan Allah da ake bayani jama'a ba sa gane ko ba sa gane ko suna gane cikin shekara goma da ake bayani mu yi tafsiri a nan gurin malam ba ajiyi sauran yan uwa su malam ahmad su malam bashir su malam uh, bukar kyari su malam madu mustafa su malam ali mustafa kowa na yi da Allah ana gane ko ba a gane to amma idan aka yi shiru ya za a gane gaskiya ba za mu yi shiru ba Allah ya sani ba za mu yi shiru ba dai idan aka yi shiru ba za a taba ganewa ba eh sai a tafi cikin rububi kenan innama amruhum ila Allah lalle lamarin sa yana wajen ubangiji thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan ubangiji zai ba su labarin abin da suke aikatawa man ja abil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki daya yana da kyakkyawa goma kwatankwacin sa sakamako goma a sakamakon lada wato a sakamakon mutum ya aiki mai kyau daya wa man ja bis sayyi'ati wanda yazo da mummuna daya fala yujza illa mislaha ba za a sakan ya masa da komai ba sai mummunan nan daya wa hum la yuzlamun ba kuma za a zalunce su ba su bayi a gaban Allah ranar tashin kiyama sai Allah ce قل إنني هداني إبراهيم حنيفا وما كان تزر وعذرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل كسيدسو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لليني وبنجزي يا شرييني ya bayyana mun yayi mun gaman katar ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan qiyaman shine addini miƙaƙƙe millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim miƙaƙƙen addini da ya karkace wa dukkan addinan da ba na gaskiya ba wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance tare da musulkai ba kul kuma ka ce da su inna salati lalle sallata da nake yi wa nusuki da yanka na domin an nusuk zance mafi inganci a nan ma'anarsa yanka wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna hannun Allah ubangijin halittu a nan gudan an haɗa sallah da yanka a aya ɗaya kamar yadda wajen fasalli li rabbika har aka haɗa sallah da yanka ko soke raƙumi a cikin aya ɗaya shekul islam ibn taimiyya ya ce wannan na nuna mahimmancin yanka a cikin addinin musulunci nau'ikan yanka na ibada kuwa ko yanka na layya ko yanka na hadaya ga wanda ya je aikin haji ko yanka na ragon suna waɗannan su ne nau'ikan yanka na ibada wanda shari'a ta shar'anta daga nan sai yanka na halal ganin daman ne ka yanka dabba a gidanka dan ka ci amma waɗancan su ne yanka mafiya tsada ta fuskar neman lada a wajen ubangiji to yanka dan ibada shi kansa ibada ne ma'ana neman kusanci ne da Allah shi yasa aka hada shi da sallah a cikin aya daya abin da zan zo duk abin da zan aiwatar a cikin rayuwa da abin da zan gamu da shi bayan na mutu na sakamako duk a hannun Allah yake shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya tattare da shi wa bizalika umirt da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata ni ne farkon musulmai ba wai na nufin annabi shine farkon halitta ba a'a shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa farkon halitta alkalami domin ubangiji ta'ala kafin ya halicci komai alkalami ya halitta karin bayani zai zo a nan gaba wal aghayra allahi abgi rabban wa huwa rabb kulli shay ce da su shin yanzu wani Allah zan nema a matsayin abin bauta wa huwa rabb kulli shay alhalin Allah shine mahaliccin komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ba wata rai da za ta yi tsururin wani abu Fati a kanta zai koma ba wata rai da za ta aikata wani abu Fati sakamakon abin kanta zai fada wala tazuru wazratun wuzra ukra ba wata rai kuma da za ta dauki laifi na wata rai thumma ila rabbikum marji'ukum sannan kuma ya zuwa ga ku ne makomarku take fa sai ya ba ku labari bima kuntum bihi takhtalifun dangane da abinda kuka kasance kuna sabani a cikinsa. sa وهو الذي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور wa huwa allazi ja'alakum khala'if al-ard ubangiji ta'ala shi ne ya sanya ku mamaya a ban kasa wane ya gaji su wane su mutu su wane su mai gurbin inda muke zaunan nan a nan muke tafsirin nan shekaru ɗari.